wasannin La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 34 da ake yi a can kasar Spain. Jiya an fafata wasanni har guda uku ga yadda sakamakon wasan ya kasance. Kungiyar kwallon kafa ta Sporting Gizon a gidanta ta yi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakanin da espanyol granada kuwa ta sha kashi ne a hannun malaga da ci biyu da babu a gidan granada atlantico madrid ita ma bata da daɗi ba a hannun villarreal bilarial ta bi atlantico har gida ta sha ta ɗaya mai ban haushi a yau kuma za a gwabza a sauran wasannin inda kungiyar kwallon kafa ta barcelona za ta karbi wakuncin osasuna leganes kuwa a gida da su fafata da las palmas yayin da valencia za ta karbi wakuncin real sociedad deportivo la corona kuwa za su karbi wakuncin real madrid ne za a buga wasannin ne a lokuta daban-daban agogon najeriya kama daga misalin karfe shida da rabi na yammaci har zuwa karfe takwas da rabi ana fafata wasannin idan muka leka kasar ingila kuwa ana kan fafatawa a wasannin da suka rage wanda ba a samu daman buga su ba saboda waɗansu dalilai na premier league na shekara 2016 zuwa 2017 a can kasar ingila inda ajiya ƙungiyar kungiyar kwallon kafa ta chelsea mai rike da kambun teburin premier a bana ta lallasa hamtin da kwallaye hudu da biyu A yau kuma Arsenal za su fafata da Leicester City da misalin karfe 8 saura kwata da dare agogon Najeriya da Niger. Middlesbrough kuwa za su fafata ne da Sunderland suma da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Niger, Kamaru da kasar Chad. Christian Palace a gida za su karbi bakuncin Tottenham ne da misalin karfe 8 na dare agogon Chad da Kamaru. A bangaren saye da sayarwa 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa na Barcelona na zawarcin Dele Ali daga kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ke kasar ingila ita kuwa real madrid ta shiga neman Sanchez daga kungiyar kwallon kafa ta Ayas yayin da PSG tana shirin zawarcin dan wasan Sabila mai suna Betolo. Valencia kuwa na neman aron Marco Llorente ne daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na kasar Spain yayin da Bayern Munich ta shiga sahun zawarcin Alex Sanchez dan wasan kungiyar kwallon kafa na Arsenal ke kasar Ingila. PSG na shirin sayan Jordi Alba daga kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da ke kasar Spain. Huta lafiya.